Karfe biyar da minti talatin a nan ya mai sashen Hausa na studio Kalangu ya so mu gabatar da labarai. Masu sauraro Asmana shi nake muku lalemar habin a cikin wannan shiri na talata goma ga watan Nuwambar na da ashirin. a cikin shirin za ku cewa kwamitin dattawan da hukumar kare hakkin bil'adama ta ƙasa ta kafa ya yi kira da a yafawa zukata ruwan sanyi a shashibirin zaɓukan da za a gudanar a nishar daga yanzu kudaden aure sadaki da sauran kashe-kashe ba za su wuce jikar hamsin ba na sefa a walam wannan wani mataki ne da sarkin kantan ɗin walam ya ɗauka domin kawo sauki a harkar aure salwantar dabbobi ta yi tasiri a ayyukan sarrafa jiku a ƙauyen akritan da ke jihar zandar za mu kawo muku cikakken bayani a rahoton musamman na wannan shiri kwamitin dattawa wanda hukumar kare hakkin bil'adama ta ƙasa cndh ta kafa ya nuna damuwarsa dangane da yanayin rayuwar al'umma da na siyasa da ake fuskanta a wannan lokaci na gabatowar zaɓuɓɓuka nijar kwamitin ya kira zuwa ga zaman lafiya da zaman sasantawa zuwa ga dukkan ga dukan 'yan ƙasa da shugabannin siyasa domin ganin an gudanar da zaɓuɓɓuka cikin kwanciyar hankali Musa Talibi shine kakakin hukumar ta CNDH. A matakin share fagen zaɓuɓɓuka na ƙananan hukumomi na 'yan majalisa da na shugaban ƙasa, kwamitin dattawa ya yi shige da fice tare da jam'iyyun siyasa daban-daban ganin waɗansu labarai da ake ta yaɗawa a kafafen yaɗa labarai da kafafen yaɗa labarai na sada zumunta. Kwamitin dattawa yana mika kira ga dukkan 'yan ƙasa musamman jam'iyyun siyasa bisa buƙatar su samar da yanayi mai kyau na sasantawa a bisa waɗannan shirye-shiryen zaɓuɓɓuka. Ala kulli halin dai kwamitin dattawa zai ƙirƙiri wani sashe na samun kusanci ga jam'iyyun siyasa domin yin zaɓe mai cike da adalci mai karɓuwa da ba wani murɗa-murɗa. Ƙarfafa zaman lafiya na ɗauki alkawali wannan shine taken matan nishar a na dukkan ɓangarori a yayin wata sanarwar da suka fitar inda suka yi kira ga gudanar da zaɓuka tare da halartar kowa kuma a cikin kwanciyar hankali a nishar a yayin da ya rage 'yan makonni a gudanar da zaɓukan ƙananan hukumomi na manyan majalisar dokoki da na shugaban ƙasa a nishar waɗannan mata sun tashi haikan domin wayar da kan al'umma saboda a cewar su lokutan zaɓe lokuta ne masu haɗari na rikice-rikice da ke rutsawa da mata da yara a matakin farko na kaɗan daga cikin bayanin kakakin matan nijar ɗin madam ode aishatu Mun ɗauki alwashin a cikin wannan haɗuwar ta yau, mu kawo ƙarshen duk wani rikici da zai raba hankulanmu, mu girka haɗin kai da zaman lahiya da ƙasarmu ke buƙata. Muna kira da masu kula da al'umuran zaɓe da su kiyaye sharuɗan zaɓuɓɓuka, kuma su kiyaye duk wani tashin hankali da zai kawo ramuwar gayya don a yi zaɓuɓɓuka cikin lumana. Muna kira da duka 'yan jarida da su yi aikin su cikin kwarewa a lokacin zaɓe. Muna jan hankulan jama'a da su kula wajen yaɗa labarun da suke samu kan yanar gizo. Sarkin kantan ɗin Walam ya kaddamar da wani ƙuduri jiya wanda kuma ya fara aiki yau goma ga watan Nuwambar na ashirin Ƙudurin ya ƙayyade kudaden sadaki da sauran wato kudade masu alaƙa da aure a jika hamsin na sefa. Sarkin kantan ɗin Aminu Sale Bauna ya bayyana cewa jika hamsin ɗin sun shafi aure na farko sannan ƙasa da jika ɗari kuma ya shafi macen da za ta sake aure. Sai mu saurare shi a zantawar shi ta wayar tarho da Musa Hassan. Na ziyarci wani gari mai suna Farkallai wajen naɗe mai gari, inda al'umma da mai garin suka yi wata tawaga suka zo suka sanar da ni dangance da batun aure a wannan ƙauye, inda suka ce a nan cikin ƙauyen ana kashe wajen jika ɗari hamsin wajen aurar da matasa. Sai na ce da su su bani lokaci na tattara al'umma na na garuruwa 84 da nake da su a cikin ƙasata da birfe wanda yake shi yake wakiltar hukuma na bariki sai muka tsaida kuɗin aure jika 250 ga wadda ba su taɓa aure ba, wadda ta taba aure sau ɗaya shika ɗari da hamsin waɗanda kuma suka taɓa aure da yawa shika ɗari. Mun saka kwamiti wanda mai gari ne yake wakiltarsa domin su saka ido na ganin cewa ana girmama wannan mataki. Kullum muna tattaunawa da al'ummarmu kuma muna fahimtar junanmu. ma'aikatar kiwon lafiya ta nishar tare da haɗin gwiwar shirin da wato yaƙi da zuban cizon sauro sun kaddamar da wani aikin kimantawa a game da rabon gidajen sauro kyauta mai inganci na tsawon wa'adi mai tsawo manufar wannan haɗuwa ita ce rigakafi da zazzabin cizon sauro a nishar dr hadiza jaku shugabar shirin yaƙi da zazzabin cizon sauro ta yi kira ga mata da su sauke nauyin da ya rataya a wuyansu wajen yaƙi da wannan cuta a zanta warta da ausi abdulrahman Duk mace mai juna biyu da take zakuwa awu tana samun gidan sange da maganuka na rigakafi. Shi yasa muke cewa mata da sun je awo na watanni uku a gidan likitoci ana ba su dama da samun hanyoyin rigakafi. Ba a ce ka amsa ba ka tai ka aji a'a ka amsa domin ka aiki da shi ka samu ka tsare kanka da cutar cizon sabaro. Akwai tsarin shaushawa gama gari da muka shirya don rigakafi na yara. Har yanzu matsalar guda ce muna ba uwaye magani su ba yaran su ne muna ba maganin farko gaban likita domin ya gani ranar fari abun a sha shine kwana biyun da suke biyowa muna sa ido domin ba ma samu biya bukata yadda muke so a makon da ya gabata farfen gundumar balle yara amadu hamidu ya gudanar da aikin wayar da kan jama'a a dukkan cibiyoyi guda takwas na wato na gundumar tasa inda ya tattauna da manoma da makiyaya kan matsalolin da suka fuskanta domin rigakafi da rikice-rikicen da kan iya faruwa firfin ya shirya da cewa dole ne manoma da makiyaya su girmama doka na karin bayani wato da yi wa saidi abdu wunditan ba kakar da mana a tunkarar wucewa makiyaya da manoma abin da muke so gare ku wanda hatsin sayar nina ya yi kokarin girbe shi kar ya yi sakaci dabbobi su zo su canye masa albarkar da ya samu ku makiyaya ku dakaci lokacin da aka da cewar an saki gonakai kowace shekara ana tsaida wannan lokacin to amma mutane ba sa kiyayewa idan kai girbin ka kai kanka ka zo ka sa dabbobi a cikin gonar taka wani can bai girbe nashi ba to idan ko suka canye gonar taka za su faɗa gonar wancan makiyaya muna ina gargaɗin su an yi burtalla su bi wannan burtalla mutum ya yi wahalar shi tsawon wata uku da gangan ka zo ka sa dabbobinka a hilin nasa faɗawa somawa ta aka sani ba a san ƙarshen ta ba cikin garuruwa akwai kwamitin da aka girka tare da mai gari akwai liman akwai wakilan manoma da makiyaya an banna ta abu za su je su gani mutum bai ma kansa shari'a an sun dame ku ku yi gaugawa ku faɗa ma mai gari ya faɗa ma sarki za a zo da gaugawa a shiga tsakani don kar faɗa ta ɓarke. mai tafiya da zaman lafiya dan nijar hamani isaka wanda ya tashi daga yamai a ranar 24 ga watan oktobar zuwa difa mai nisan kilomita 1300 domin halartar shagulgulan sallar karba-karba tasha takwas ga watan disambar na 2020 ko kuma difa ingala ya kasance a bazaga a gundumar birnin kwanni a ranar asabar da ta gabata wata tawagar abokan aikinmu a jihar ta haɗu da hamani isaka inda ya karin bayani akan tafiyar da yake yi domin zaman lahiya. Burina shi ne in isa difa ranar 16 ga watan Disamba, insha Allahu. tun kamin a fara shagulgulan sallar 18 Desambar. Da kafa nake tafiya don karfafa zaman lafiya da haɗin kan 'yan ƙasa da kuma nuna goyon baya ga jami'an tsaro. Aji na takwas ke gada nike yin hakan a duk lokacin da za a shagulgulan sallar 18 Desambar. Abu ne da ke birge ni. Lalle akwai haɗari to amma da yake bana tafiya da dare daga karfe biyar ko shida da rabi na yamma ta kama sai in tsaya bisa babbar hanya ke tafiya kinan ko ba wani hadari motoci na ta wucewa suna kai suna kawo sa'i sa'i kowane dan kasa ina ganin yana da yauni bisa ga karfafa zaman lafiya kowa ya ba da gudunmuwar da zai iya kawo don karfafa wannan zaman lahiya da ke da mahimmanci. a cikin tsarin tsagaita wasanni na ƙasa da ƙasa a dukkan wato dukkan 'yan wasan mena na nishar da suka haɗu a yamai sun waskanci gwajin cutar corona kuma ba ɗaya wanda aka samu ɗauke da cutar suleiman muhammad da sakataren janaral na hukumar ƙwallon ƙafar nishar ya bayyana cewa an ɗauki dukkan matakan da suka dace domin kare 'yan wasan jagororinsu da kuma 'yan rakiya da wannan annoba Bena za ta yi wasa da Ethiopia a Yamai ranar Juma'a 13 ga watan Nuwambar na 2020 a cikin tsarin wasannin ranar uku na cancantar shiga gasar cin kofin Afirka na kwallon kafa a shekarar 2020. Suleiman Mohamed a zantawar shi ta wartar da Tarnan Fudai Ahmed. Ina son tabbatar muku cewa ba mu samu ko mutum ɗaya ba da ke ɗauke da alamun wannan annobar ta corona a cikin ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta MENA. An yi gwaji ga dukkan 'yan wasa da jami'ai da 'yan su, An auna su ba wanda ya kamu da cutar. Yanzu haka mun fara shirye-shiryen wasar sada zumunci tsakanin Ethiopia a ranar Juma'a a nan gida, a ranar talata mai zuwa za mu buga wasa a can ƙasar ethiopia 'yan wasa biyu ne kawai ba su zo ba dauda yusuf da kuma shehu kyauta sauran 'yan wasan duka sun zo kafin su zo duka an yi musu gwaji mai horar da 'yan wasa cewa da kwac na mena yana ta kokari don wannan satin ya kasance sati mai cike da nasara A cikin daren jiya ne Allah ya yi wa tsohon shugaban kasar Mali General Amadu Tumani Ture mai shekaru 72 rasuwa a kasar Turki inda aka kwantar da shi a asibiti kamar yadda wani labarin gidan rediyon France International ya bayyana a yau. Amadu Tumani Ture mai lakanin ATT ya karbi mulki ne a shekarar 1991 bayan jerin zanga-zangar nuna kin jinin tsohon shugaban kasar musa traore bayan haka kuma ya jagoranci kasar mali daga shekarar 2002 zuwa shekarar 2012 kai isa al'amarin covid-19 ya dame ni duk na rikice na daburce kan in muka karya tsoron kowa nake tun tashi na na safen nan bisa kafofin yanar gizo sai karanta jaridu nake kan wannan cutar daidai ne a ji tsoro tun farkon wannan annoba na sha gaya miki cewa ki hankali da duk abin da kike karantawa a shafukan sada zumunta labarun jita-jita ne mafi yawa to yaya zan yi isa domin nima in samu labarai Ki nemi labari kan shafukan hukumar lafiya ta duniya OMS da kuma kafafen samun labarai na hukumomin lafiya na Nijar. Idan kika gane yadda lamarin yake, kina iya rage jin tsoro. Wannan karon zan bi shawararka. Na ga alamar akwai labarun ƙarya da ma marasa tushe da dama. Ya kamata mu yaƙe wannan al'amarin. Sabilin tsoron da nake ma duk na gaji. Abu na ƙarshe ki tuna da dukkan abubuwa na kirki da kika haɗu da su a wuni sannan ki ɗauki rayuwa da sauƙi ki iya ƙoƙarin ki wajen wayar da kan jama'a a game da mutunta matakan rigakafi ki tunatarwa jama'a cewa wannan cuta tana nan har kullum kuma matakan kawo sauki da gwamnati ta ɗauka baya nufin yin sako-sako da ɗabi'un rigakafi. wannan sako ne na studio kalangu tare da haɗin gwiwar ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa. yanzu kuma sai rahoton namu na musamman ƙauyen aikritan mai nisan kilomitar biyar a gabas da garin tanut ya shahara wajen sarrafa ciku sai dai tun wasu shekaru karancin cawa da sauran abincin dabbobi ya sanadiyar sarwantar dabbobin lamarin da ya shanyo wato kuma baya a game da sarrafa ciku a yankin in ji shugabar kungiyar mata mai suna hanne mauli a zantawarta da muktar hamadu da mansur alhassan na rediyo da mergu ciku an nono sai ka cashe shi sai a doko ta daga sai a sa a zuba a kada a kada sai a bari in ya jima sai ka dauko ta ta yi kwanta kwanta sai a doko abun da za a gyara ta a dora bisa kwano sai a dora sai a gyara ta haka mutum ya yi sai ya sa hannu ya gaggyara kuma ya juye ya juye ya jima an ta jima dan an ta siyaye ruwan nan sai dauka ya dora bisa rumfa ana juye ta ana juye ta sai ta sha ruwa hmm, sai ta bushe yana da wahala a yin ciku Ka bayyana wahala wanda ya saba. Rana daya in ba ka iya ba shi ne ke ba da wahala. Amma ka iya nan da nan. Balle in kamar nonon tamaki haba nan da nan yake kwantawa. Allah da awaki ba bai yin ruwa. Sai dai na shanu shi ne yake yin ruwa. Kuna da tumakai da yawa wanda zai muku wanda suke ba ku dama ku yi ciku da yawa. Ka ban mu da su. da muna da su dan dama dama yanzu babu su duk sun mutu sai da kanana kanana ne kuma basu da nono suna aihuwa suna mutuwa ba su da layiya kuma kuma babu nono bana kaga babu ciyawa amma da akwai shi muna samu kadan kadan bince maka da yawa amma kadan kin nan ana samu ana hada da awaki ana kadawa amma yanzu ba a yin su sai dai wane da wane haka da ya suna yin kadan kadan amma yanzu ba kaman da bane sashe yin wa gare su kuma wansu yawancin su sun mutu kuna samun wata gudunmuwa daga gwamnati ko daga furoshi ko na busashe kamar na disa haka ko na kudumi wani lokacin mun je ban mu samu yanzu haka ko shekaran jiya ni da kai da na je neman disa wallahi bin samu ba yanzu haka na aje na can kwai lokacin da suka samu ko mun samu mun samu ba har yanzu wallahi mun samu suka ce sun rihe inda muna samu ai da dama wannan cikun da kuke yana ba ku dama ku samu yan kuɗi ku biya bukatunku kayya a bukata can hatina ana samu dai ka dankana tunda wani lokaci kaman sati kaman in kana yin su ka dankana haka ka samu shika wani bi inda damar su kana samu shika da hamsin dari uku shi kenan fa ya wannan ta biya bukata wannan ba ta biya bukata me kuke so gwamnati ya muku ita wanda muke so muna so ya mu taimako ko ta dissa ko ta menene ma muna so ta bisashe ma muna so Marla ƙarshen shirin kina a huta lahiya.